Mahukuntan birnin Legas mai ɗauke da al'umma fiye da miliyan 20 dai na ta iya bakin su wajen ganin an saukaka harkokin sufuri tare da tabbatar da tsaro. Honorable Suleiman Jibrin Kiyana, shugaban masu rinjaye a majalisar karamar hukumar Etiosa a birnin Legas, ya yi tsokaci kan wannan sabon tsari. Baburan da muke da shi a da, gwamnatin Legas State bata yadda da ita ba. Shi yasa in ka duba akwai lokacin da duk wanda za ka gan shi a babur gwamnatin lagos tana sa task force a kama su don saboda mai ba yarda da su ba kuma abin da ya sa ana samu wanda suke amfani da ita su je su cuce mutane su kashe mutane su tare hanya shi ya sa ita gwamnatin lagos ba ta yarda da irin wannan ba to sai ta kawo nata nata nan kuma idan za ka yi ta na farko kafin ma ka tafi ka ce a baka mashin ɗin sai an san waye tukuna kai ɗaya kenan na biyu kuma idan aka san waye kai sai ka ɗauko wanda zai tsaya maka shi man ɗin sai an san ina yake zama aikinsa wani iri ne shin ina da iyali abu uku nan sai an tabbata tukuna in an samu a gare shi to shine har ma za baka ce an baka dama ka cika fom. masuud Marafa direban babur ɗin ne da ke aiki da ɗaya daga cikin kamfanonin ya bayyana mini yadda suke gudanar da ayyukansu. Mu da mu ba mu mashin muna da wani app application wadda wadda application din shine alright manhaja kenan eh manhaja alright kenan bayan wannan ofe to shi wannan alright din nan waya da suke amfani da mashin su suke da wannan alright din waya da kuma su suke yin order mashin a je a dauke su su suke da ope to in suka yi oda muka gani sai mu mu amince da wannan oda muka amince da wannan oda sai mu kirawo su ko su su kirawo mu je mu same su a yadda suke in muka kai yadda shi yake so tafiya sai mu danna mun isa mun iso wannan wurin nan to shi kuma a wayarsa zai nuna masa wani layi a ƙasa gashi nan zai nuna masa pe in ya danna wannan shikenan mu kuma zai zai nuna a wayar mu cewa payment is done biya ya yi Cynthia Odumerum wata mai hidimar ƙasa ce ta bayyana gamsuwarta kan wannan sabon tsarin. Eh lallai wannan shine hanya mafi sauki na zuwa inda kake bukata a birnin Legas kuma ana saukin samun su idan ka yi amfani da manhajar su da ke wayar salula kuma farashin su bai da tsada idan aka kwatanta da kuɗin mota sai dai wasu na ganganci a tukin kamar yadda wani da ya ɗauki yar uwata ya yi shi yasa ma na ji hankalin wannan da ya ɗauke ni kuma yana da saukin kai. Sabanin yadda wasu ke amfani da manhaja wasu na zuwa ne kai tsaye su kuma yi tsada da matukan. I'm going to Aja. One two, please. All right, let's go. Thank you. Epitari kenan yayin da take tuntubar mai babur. Ina takawa na same su saboda bani da waya yanzu haka kuma sun fi sauri fiye da ɗaukar bas ko keke mai taya uku ya fi biyan bukata saboda ƙazamin cunkoson da ake samu musamman lokacin damuna duba da ruwa da ramuka a kan titi na kara haifar da cunkoson ababen hawa solomon matuki ne da ke aiki da irin waɗannan babura to amma ya ce bai cika amfani da manhaja ba. Ni a haka ne yanzu ni ban da waya ne na aki a offline amma muna da hub zan iya shirya da shi abinda muka shirya na ce mun shiga man dubu daya ko dubu biyu haka nan muka tafi na kai shi inda na kai shi sai ya zo ya bani kuɗi na shikenan sai an aje shi to kana gani hakan ba zai haifar da rigima ba tsakanin ku a ba wani haifar da rigima sai dai haifar da rigima da zai yi sai dai ka ɗauki mutum ne baka gaya mishi price ba to sai dai fa a yayin da matuka wannan sabon tsarin ke nuna gamsuwarsu su kuwa 'yan acaba da aka sani tun farko sun nuna damuwarsu Mahmud Ibrahim ɗaya ne daga cikin shugabannin ƙungiyoyin 'yan Okada a birnin na Legas. Yanzu yanzu gaskiya ba ma jin daɗin aiki sosai. Kasan su suna rijistar mutane ne akan ana amfani da intanet za su baka waya sannan kana gudanar da ayyukan ka da waya. To ina ga wayanda su kuma ba su san yadda za a operating waya ba. Su kawai a gaya musu daga nan zuwa kaza su shi kawai suka sani za su yi list. So kaga wannan babban damuwa ne a gunsu kuma mafi yawa su suke gudanar da ayyuka a wannan Lagos commercial motorcycle wanda aka fi sani da Okada. Gwamnati ta duba kamar yadda ta dubi wayannan kamfani ta basu su ma suna aiki akan hanya. Ita ma sai ta fitar da wani kungiya ko kuma ta fitar da wadda za su kawo wani tsari wadda zai wa 'yan okada su ma wadda bare shiga haƙƙin 'yan okada ba kuma sannan zai sa su yi aiki ba tare da eh, sabawa doka ba. Watanni bayan fito da wannan sabon tsarin da ya ana yawaitar samun haɗura da sotari kan kai ga rasa rayuka da ake danganta shi da ɗaya daga cikin waɗannan kamfanoni. Wasu dai na cewa matukan ba su da ƙwarewa sai dai sarrafa manhaja yayin da wasu ke cewa ganganci ne. Ahmad Abba, Legas Arafai.